Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na jamhuriyar Nijar kan mitoti 16, 21 da kuma biyar Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya. sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita ɗari biyar. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin mu na musamman wanda zai zo muku daga birnin da magaran na jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama daga ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa a kasar Kamaru mayakan Boko Haram na ci gaba da yin saranda tare da mika wuya ga rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadi. Hukumar zaben jamhuriyar Nijar ta tsaye da ranar 13 ga watan Disamba na wannan shekara ta 2020 a matsayin ranar da za a gudanar da zaben kananan hukumomi. Za a ji ra'ayoyin 'yan siyasa game da wannan sabon jadawalin zaɓe. za a ji kuma yadda farashin dabbobi yake a kasuwannin jamhuriyar Nijar a kwanaki kalilan da suka rage a gudanar da bikin sallar layya. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana da kuma sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya. sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. an tura jami'an tsaron gwamnatin tarayya zuwa wasu biranen amurka biyu don taimakawa a kan karuwar yawan kashe-kashe wannan zubar da jini dole ne ya kare dole ne a kawo ƙarshen wannan zubar da jini in ji shugaba donald trump a ɗakin karɓar baƙi na fadar white house da ake kira east room inda ya kuma ba da sanarwar faɗaɗa abin da ya kira operation legend an fara ɗaukar matakin tarayya ne makonni biyu da suka gabata a birnin kansas da missouri inda aka kama mutane 200 a cewar babban attorney janar william ba kuma a yanzu za a faɗaɗa zuwa garin albuquerque da ke jihar new mexico da kuma birni mafi girma a jihar chicago wato illinois taimako yana kan hanya ji trump ga mutanen chicago shugabannin biranen albuquerque da chicago sun kalubalanci wannan taimako na tura musu jami'an tsaron gwamnatin tarayya jami'an 'yan sanda a jihar chicago sun ce harbe-harben nan da aka yi a wajen wani gidan jana'iza da aka jikkata mutane goma sha biyar a daren shekaran jiya talata yana da alaka da kungiyoyi masu tada kayar baya a wani taron manema labarai a jiya laraba tare da magajin garin chicago lori lightfoot da sauran jami'an gwamnati shugaban 'yan sandan bincike brandon bingham ya ce ce harbin bindigan ya fara ne saboda rikicin da ke tsakanin wata kungiyar masu tada kayar baya da kuma membobin wata kungiya mai adawa da ita yayin gudanar da jana'izar wani matashi da ke da alaka da kungiyar. Jami'an 'yan sanda sun ce biyu daga cikin waɗanda suka jikkata suna cikin mawuyacin hali Diniham ya ce musayar wutar ta fara daga mutanen da ke wajen gidan jana'izar ya ce an kashe mutumin da ake jana'izar a makon da ya gabata kuma an kashe shi ne domin ramuwar gayya. babban jami'in 'yan sanda david brown ya faɗa wa manema labarai cewa akalla an gano harsashai sittin bayan harbe-harben wanda ya faru duk da cewa akwai motocin 'yan sanda biyu a wajen gidan jana'izar brown ya ce wannan wani yanki ne da ke fama da matsalar tashe-tashen hankula a chicago Prime Minister Ethiopia abi Ahmad ya faɗa a jiya Laraba cewa an cimma burin shekarar farko na cika babbar madatsar ruwan da ake ginawa a kogin Nilu da ake takaddama a kai madatsar ruwan ta Grand Ethiopia Renaissance Dam da za a gina kan kuɗi dala biliyan hudu da ɗigo shida za ta zama irinta mafi girma a nahiyar Afirka wanda zai samar da wutar lantarki mai ƙarfi a shekarar dubu 2023 ana kyautata zaton madatsar ruwan za ta samar da wutar lantarki mai karfin ma'aunin megawatt 60,000 mun sami nasarar kammala cika madatsar ruwan ba tare da cutar da kowa ba a yanzu haka madatsar ruwan ta cika makil a cewar ahmad a cikin wata sanarwa sanarwar ta zo kwana guda bayan shugabannin kasashen habasha misra da sudan suka haɗu a taron koli ta kafar sadarwa inda suka amince da fara tattaunawa game da madatsar ruwan Bayanan da cibiyar kula da cututtuka ta Amurka ta fitar a shekaran jiya talata ya ce yawan adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a wasu sassan Amurka ya zarta tsakanin fiye da sau biyu zuwa goma sha uku. Da rahoton da hukumar ta fitar a baya, cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka wato CDC ta yanke hukuncin ne bayan samfurin jini da aka karba daga mutanen da suka aka yi gwaje-gwajen asibiti na yau da kullun a cikin yankuna goma ciki har da birnin new york da kudancin jihar florida da jihar missouri da kuma wasu jihohi da ke yammacin amurka wato jihar utah da washington misali a jihar missouri adadin waɗanda suka kamu da cutar ya ninka sau goma sha uku sama da adadin da aka tabbatar sun kama a baya. adalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za mu fara ne da kasar kamaru inda wasu gungun mayakan boko haram ke ci gaba da yin saranda tare da mika wuya ga dakarun rundunar kasashen yankin tafkin chadi da ke shiyar kamaru daga birnin marwa hassan maina kana ya aiko mana da wannan rahoto Waɗannan mayaka na ƙungiyar Boko Haram a halin yanzu suna ci gaba da mika wuya ga runduna ta ɗaya na dakarun kasashen tafkin Chadi da ke nan shiyar Kamaru. Na samu tattaunawa da wasu daga cikinsu. Farko, me sunanka? Sunana Mare. Na ne garin? Yero Kura. A wani local government ne? Ngala ne. Me fara sa ka shiga cikin ƙungiyar Boko Haram? Ko na sha'awan aikin su ne sai na shiga. Abin yana burge ka? Eh. Me abin burgewa ciki? Ko dai yanayin tafiyan su ɗin ne. lokacin suna aikin Allah aikin Allah shine muka bi su ko muka tafi da ka bi su yana kai ka eh mun shiga san bisa aka mun fita sai mu ƙara kuma tafkin cari an koya muku harbin bindiga da yaƙi da sauransu eh an koya mana ka taɓa zuwa yaƙi ne na taɓa zuwa a ina wajen kwaltan tsakanin maiduguri da mungunu kamar misali lokacin da kuke cikin san bisa ya sha'anin rayuwar ku yake rayuwar mu muna nan kawai cikin jeji ne ya maganan kayan abinci da kayan mura rayuwa haka da sauransu eh to babu dai kayan abinci da mai kyau da ya kai to da ka zo na yanzu ya shi anan eh, rayuwa ke anan a hannun sojoji gaskiya nan na fi dani yanzu me fatan ka a rayuwa nan gaba hmm? me fatan ka a rayuwa me so kai nan gaba a rayuwa abin da nake so yi kawai mun rayuwa na kawai ji daɗin duniya hmm. ina abin da nake kaman kayan nadaman abin da kai a baya eh na yana dama shi sa na kawo kai na wajen jami'an tsaro wani ne sa ka kawo kanka ko kuma kullum da raɗin kanka ne ka kawo kan naka ni da abokanai na ne kuma muka yanke shawara muka ce mu zo jin sojoji to da kuka zo kuka ce musu ne muka zo muka ce musu mun ga mu yan boko haram ne mun kakan mu aba nake da su kai mutumin ne ni mutumin diko ya aka yi ka fara shiga cikin kungiyar boko haram kungiyar boko haram hmm. halin da na tsinci kai a ciki hmm. tun yau muna shekara bakwai ina cikin su ka fara tun daga shekara bakwai eh har zuwa yanzu me yasa ka shiga a lokacin lokacin da na shiga suna cewa aikin allah ne dalilin da ya saka mu yanzu kuma he muka duba muka gani abin da suke yi ba na allah ba ne Shi ne muka fita muka kawo kanmu kai eh, ka yaki ne ni na yaki a ina da ina kai yaki yaken ka yaki na da na yakin kandiga na yakin mubi na yakin fulka musamman in za a je yaƙi me suke ce muku in za a je yaƙi suna kiran manyan namu daga ciki za su kira mu za su kira na mu su kayattai din kenan za su tattara su idan suka tattara za su ta munzuran su kira wani su sai su kira na karkashin su wanda ya dace daga ciki ya su kai su yaƙi eh. da kuka zo wurin sojoji ne kuka ce musu da muka zo wajen sojoji mun ce musu mun fito daga garin kusuma kuma mun kawo kanmu ne to yanzu me fatan ka a rayuwa nan gaba fata na a rayuwa yana fata kamar yadda Allah ya cire mu a cikin su muna cikin koshin lafiya muna cikin kwanciyar hankali su ma muna fatan allah ya cire su a cikin kuncin nan su higo cikin rayuwar da muke ciki alhamdulillah a nan kam mun gode allah abincin da muke ci da walwalan da muke yi alhamdulillah hatta ruwan sha ma mu ba ma sha ruwan famfo dai fara wata muke sha Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Marwa a jamhuriyar Kamaru. To Madalla a gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoto. A ƙarshen wani taron gaggawa da ta gudanar a shekaran jiya talata, hukumar zaɓen jamhuriyar Nijar ta bayyana ranar 13 ga watan Disamba na 2020 a matsayin ranar da za a gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a maimakon 17 ga watan Janairu na 2021 da hukumar ta Seni ta bayyana a can farko. tuni dai 'yan siyasa suka yi na'am da wannan jadawali wakilin muryar amurka a yamai silimin mun barma ya aiko mana da ƙarin bayani sanarwar hukumar ta seni wacce ta zo tamkar wani abin bazata mataki ne da ake ganin zai iya yayya faruwa a wutar rikicin da ya barke bayan da a makonnin da suka gabata shugabanta metar isaka sunna ya ba da sanarwar ɗage zaben ƙananan hukumomi daga ranar 1 ga watan nuwambar 2020 zuwa 17 ga watan janairun 2021 jam'iyyu masu sassaucin ra'ayi da ake kira 'yan ba mu na daga cikin waɗanda a wancan lokaci suka yi watsi da dukkan wani yunkurin ɗaga wannan zaben sauraka na tuntuɓi jagoran ƙawancensu ambali dodo yau cikin shekara goma ba a samu daman yin wannan zaɓe ba to zaɓen nan yana da daraja sosai a cikin lissafin 'yan nijar da yawa tun da ƙananan hukumomi lallai su ne ke rike da ƙasa ma gaba ɗaya ana so tun da su ga kula da karkara. Jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki wacce ta sha caccaka daga wasu takwarorinta saboda zarginta da hannu a yunkurin ɗaga zaben zuwa watan Janairun 2021 ta sake nanata cewa ba ta da hurumin baiwa hukumar zaɓe umarni ko guda. Alhaji Bubakar Sabo shine sakataren kula da sha'anin zaɓe a wannan jam'iyya. Mu tarayya ba mu da matsala tunda in seni ta faɗi rana tun daga mu gani seni ce adda hanyar ba da rana zaɓe eh, amma abu guda muka so seni tun da ta ce sha uku ga wata kuma za a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa 27 duk dai wata guda ya kamata su ɗauki matakin ne na ai zaben nan cikin natsuwa a ce takinikaman sun yi shi da kyau don kan mu samu confusion gobe wani a kada shi shi ce ai zaben ne a ba da kyau ba To sai dai hukumar ta seni ta bayyana cewa taron da za a gudanar a wannan alhamis ne zai tabbatar da ranar ta sha uku ga watan Disamba a matsayin ta zaben kananan hukumomi. Seni lalle hukuma ce mai zaman kanta, eh, amma duk matakan da ta ɗauka tana dawowa a cikin CNDP don ta ba da bayani don ta samu ra'ayin kowa da kowa bisa wannan tsari to shine muna jiran ga bayan wannan gangamin nasu na taro mu ga yadda za a dawowa a cikin zndp a ƙara ƙarfafa yarda kowa da kowa. A ranar 27 ga watan Disambar 2020 ne ya kamata a gudanar da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa lokaci guda da na 'yan majalisar dokoki. Sabili kenan a kwanakin baya hukumar Seni ta ɗaga zaben ƙananan hukumomi zuwa 17 ga watan Janairun baɗi matakin da jam'iyyun siyasa suka ce da sake mafarin bullo da wannan shawara ta 13 ga watan Disamba yayin da 'yan adawa ke ci gaba da ƙauracewa komai na tsare-tsaren waɗannan zaɓuɓɓuka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule, har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar. Inda 'yan kasuwa masu sana'ar dabbobi a Nijar ke kokawa da rashin ciniki. yayin da masu saye kuma ke kokawa da tsadar dabbobin a shekarar bana a kwanaki kalilan da suka rage a gudanar da sallar layya kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna mamman bako bayan da majalisar koli ta addinin islama ta jamhuriyar niger ko conseil islamic a faransance ta ba da sanarwar ganin watan zulhajji tare da bada sanarwar yin sallar layyata ta bana a ranar juma'a 31 ga watan yuli ko jiye a faransance shekara 2020 yanzu haka nan bisashe na jamhuriyar niger sun cika sun bace da bisashe inda kowanne musulmi mai hali ke kokarin sayar dabbar da zai yanka domin yin layya a garin birnin birnin kwanni inda muka leka a kasuwar bisashe waɗansu dillalle sun bayyana muna irin halin da ciniki na saye da sayarwa na bisashe yake ni dai ne idi kaka farzadan da dillalle na kasuwar birnin kwanni bisashen babu ciniki sai ka zo tambayar dan bisa a ce maka nawa ka kaza sai ga mutum ya gaba sai kai ba saboda hanyoyin gana mu da an ruhe yanzu ma karshen ta ne riga ta lalace yanzu har mu da Najeriya suka so bisa suna yawan nan ga kira ga mu Najeriya suka ta dauka nan ga akwai bisa insha Allah sai sallama ta burmu da bisa irin da halin bisa yake yanzu to amma gaba na har yanzu dai dankalin na muke tunda rana ya to ina ganin ban sai na sai da rago goma wurin gaba suna na tanko dillali akwai tunkiya ta jika hamsin akwai ta jika arba'in laguna akwai na ɗari akwai na tamanin akwai na hamsin abin da ya sabo na ba ciniki don babu kuɗi a asuman manu na masalata farashin dai laguna ga sunan dai yau an shanya suka akwai rago kuma akwai tunkiya to takwan masayan dai yanzu muna nan muna kallon su amma suna nan suna dan tattaya da sun ga dama kuma wasu da suka zo sayan bisa shan a kasuwar ta birnin Kwanni sun yi mini karin bayani game da halin da cinikayyar bisa shan saye da sayarwa take ciki a wannan shekara. Rana Hassan. To gaskiya yanayin dai bana sai dai a ce an gode ma Allah saboda irin cinikirin irin na a ce sallah shekarun baya da ta kai ita dai sallah ta bana gaskiya ba ta yin shi saboda ka san an samu waya da an kasha babu irin wayannan kuɗi tun da yanzu akasari wanda ka sai na sayar a kunshi ka dari shi yanke yanzu sai ka iske ya sayi na sittin ko na hamsin to ga su ɗabi na sai shika ɗari da shika biyu shi kuma ci albarka. To ga sunan da wata duk dai ta kware tana da gwargwadon hali yar za a sayanta da kamata da kima kuɗinta. Shekarar bana ta dubu biyu da ishirin ta iske jama'a cikin wani hali na tattalin arziki mai wayar gaske sanadiyar cutar mashaƙo ta gama duniya ta coronavirus da ta kai ga kulle iyakokin ƙasashen duniya abinda ya kawo tangarɗa ga sha'anin harkokin kasuwanci da matattalin arzikin jama'a da na kasashen su haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma dauke da shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Yau muke ban kwana da sarkin makafin sarkin kabin argungu Muhammadu mukhtar Bajaka wanda a shirin da ya gabata ya nuna damuwa akan wasu matsalolin da nakasassu ke fuskanta a arewacin Najeriya musamman yadda masu sana'o'in hannu ke fama da karancin hanyoyin batar da kayayyakin da suke kerawa. saboda haka a ci gaban hirarsu da wakilin muryar amurka muhammad nasir sarkin ya shawarci gwamnatocin jihohi da na tarayya su dubi wannan batu da idan rahama rayuwar masu bukata ta musamman a kungiyance da ma irin hulɗar da ke tsakanin su da hukumomi na daga cikin batutuwan da wannan shiri zai mai da hankali a kansu. Wagga sana'a mai girma gwamna ya gani a kanta duk inda gwamnatin jihar za ta tafi a ko lokal gama ni ake nema dangane da waɗanga kayayyaki in da su ina zaune ina sake-sake ana gani. amma in samu mai tallafa min cewa ga kaza ka kara ka ci gaba da sana'a babu kamata yanzu gwamnatin jiha waɗanga abubuwa da muke ta tilasta kowace minisiri ta samu ko kujera biyar biyar a ce ta sai to kaga an ba mutum jari tun da kayan an sai kaga wannan jin daɗi yanzu haka muna da su waɗanda mun koya ma amma saboda babu jari kai sana'a ka daɗe ka sayar ba to shi an matsala amma ga azumi nikan samu taimako gaskiya nan gari ga mutanenmu kamar zuwa lawali black alhaji nasiru su tahida su mai goro su garba nefa su alhaji musa birnin kabi inda ba don su ba waɗanga taimako na gwamnati na azumi ba mu samu sannan ya tashi rabo marmakon a sa makafi fannin makayi a ɗauko mutum ɗaya ko wani a wakilta masu gani ne ake wakiltawa sai sun te sun gama kasafinsu sannan mu a zuwa a rarraba mu mutanen mu sa'i biyu sa'i uku yadi biyar hakan gana zuwa Allah gwamnati in za ta ba da abu a kira a sayo mu ciki a ce gana fanninka gana fanninka amma a shige ɗaki sai an gama kasafi sannan duk ɗin da gwamnati ka bai ba taɓa ba mu ba mu makafi ko guramu ko kutare ba a ce galan da ake basuwa na ku ci game da sana'a muna ganin ana ba muna da 'ya'ya waɗanda sun ka isa noma suna nan duk bashin da aka bai na manoma ba ta ba mu shi ba duk bashin da aka bai na 'yan kasuwa ba ta ba mu ba duk bashin da aka bai na sana'o'i ba ta ba mu ba in gwamna bai sani ba don allah yanzu ya sani ga abubuwan nan da ke ba da dama a yi mu ba su kai hannun da sarki a irin wannan kungiyar taku matakin kasa dole kuna haɗuwa da tafarorin ku na wasu jihohi kila wurin mitin ko wurin wani taro haka ne kuma na abu da ya shaha kungiyar taku a ko a wani kuɗi da kun kai ganin cewa kila gwamnatin tarayya ta magance muku wasu daga cikin matsalolin ku to ni ba cikin wannan kungiya nake cikin majalisar sarakunan makahin najeriya muke dan majalisar sarakunan makahin najeriya emirate emirate akwai ta mukan tashi in za mu taro kamar da magaran ko kaduna ko ina da gwamnoni na taimaka mana to yanzu sai sun ka dan daina wani lokaci ko ko abin na abe kai hannun gwamna dan kasan rijiya na iya bada ruwa wa saki hana tarurrukan ga muna roƙon mu ƙasa zaman lahiya da shugaban ƙasa da afirka da waɗanda duk ya tallafa mana mun ka tai wannan taron muna sa su cikin wannan addu'a amma shi muka san yanzu gwamnatin jiha tarayya ta dawo ita kamar gwamnatin jiha ta kira sarakunan makafin a zauna da su a ji su a ji shimidda dame su shimmi matsalolin jama'a su to sannan ita gwamnatin tarayya ta kira majalisar sarakunan makafin najeriya ina cikin membobinta a koyan ma jama'a aiki sarkin makayan sarkin musulmi shi a ciyama sakatare sarkin makayan katsina muhammadu na huce ma'ajinta sarkin makayan bauchi sakataren kuɗi na zamfara ni an mataimakin shi to hakan ga maki zuwa shi muke sandan don allah gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha in kiran maza su don Allah su kira mu mu ma muna da daidai gwargwado abin da muka tallafa ma ƙasa don addu'a ba ta boye komi ba sannan ita ce an makami shi a kira na zuwa gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya To masu sauraro nan muke dasa aya a shirin na yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya yi. yanzu a madadin sarkin makafin sarkin kabin argungu muhammadu muktar bajaka da wakilin sashen hausa a jihohin sokoto kebbi da zamfara muhammad nasir ne da mummuni barma da duka abokan aiki muke ce da ku muni lafiya To yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana. 82 a cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar covid-19 a ghana mutane ne waɗanda ba su nuna alamu na ciwon jaridar daily graphic babban jaridar ƙasar ta ghana ce ta ruwaito wannan rahoton babban daraktan na ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar ghana dr patrick kuma abuwaje ya faɗa cewa kashi 82 na waɗanda suka kamu da cutar covid-19 gadan-gadan a cikin ƙasar mutane ne waɗanda ba su gwada alamu na ciwon cutar saboda haka ana manejin su a gida game da abin da ya ce daga 21 ga watan yuli jimlar mutum biyar ne suka kamu da cutar a nan kasar kashi goma sha takwas a cikinsu sun nuna alamu na cutar saboda haka ana musu magani a keɓaɓɓun wurare a cikin kasar ita kuwa jaridar da chronicle wannan labarin ta rawaito masu tsayawa shaida mutum ya yi rijistar masu zaɓe yanzu lamarin ya zama kasuwanci. Jaridar ta ce franka. Bia elamawusi sakataren mazaɓa na convention people's party cpp a ashai mai ya bayyana cewar masu tsayawa su yi wa mutum shaida cewa su 'yan ƙasan ghana ne a wannan yanki za su yi kuɗi kan ƙarshen wannan atisayi na rajistar masu zaɓe na tsawon wata ɗaya mr elamawusi ya ce a starlight station 123 2 ramsa memorial school african advanced da rock foundation celestial school da shaiman electoral commission district office duk cibiyoyin yin rajista inda ya kewaya a matsayin wakili na jam'iyyarsa mr elma wisi ya ce masu tsayawa su yi ma mutum shaida mai shin dan ghana ne yanzu sun samu kasuwanci inda suke karban kuɗi kan su tsayawa mutum a yi masa rajista a matsayin mai jefa zaɓe na ƙasar ghana an samu tashin hankali a cibiyar rajista a unguwar da ake cewa kasuwa inda aka kama mutum hudu an kuma harba bindiga sa'an nan aka kona babura da dama yayin da jami'an rajistan su karanta na kare jaridar ta ce an samu rudani a top hill down polling center da ke wadda ake cewa kasuwa cikin wutu sanya east da ke jihar tsakiya a ranar litinin wasu mutane dauke da bindiga sun karin harba bindiga a cikin iska a wannan cibiya yayin da ake gudanar da rajista yanzu haka dai 'yan sanda sun kama mutum hudu dangane da wannan harbi da mata da hankalin mutane su ne kuwa sule razak majid ahmadu sulemana yusuf da razak musa tuna a hannu 'yan sanda suna taimakawa a binciken da ake yi ridwan hausa mutanen muryar Amurka Accra, Ghana. To yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi allah wadai da daure wani masanin doka dan china xu jiangrun da jam'iyyar kwaminisanci mai mulkin china ta yi wanda aka kama shi a gidansa a ranar 6 ga watan yuli We were deeply troubled to learn this week that the CCP detained Xu Zhanren for criticizing General Secretary Xi Jinping's repressive regime. Mun ji zafi matuƙa da jam'iyyar kwaminisanci ta ɗaure Xu Zhangrun saboda yana sukar ayyukan rashin imanin sakatare Xi Jinping da gazawar gwamnatin kwaminisanci wurin yaƙi da annobar COVID-19 ya kamata a sake shi. Yana faɗin gaskiya ne kawai. Amma gaskiyar ce gwamnati ba ta so ta ji. sakatare pompeo ya ce hukumomin china sun gaza fadar gaskiya game da cutar covid-19 kana yanzu dubban ɗaruruwan mutane suna mutuwa a faɗin duniya Muna buƙatar gaskiya. Wannan batu ne na kimiyya ba siyasa ba. Kana dole ne jam'iyyar kwaminisanci ta China ta faɗa wa duniya gaskiya akan cutar. sakataren pompeo ya faɗa cewa har yau duniya ba ta iya gano mutumin farko da ya fara kamuwa da cutar ba wato bil'adama na farko da cutar ta fara kamawa kana a yayin da beijing ta ce hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta shigo china domin ta gudanar da bincike a kan mafarin cutar shi ko sakataren pompeo cewa ya yi akwai buƙatar kai mutane da suka cancanta su je su gudanar da binciken kana muna buƙatar amsoshi sosai ba algusu ba don biyan buƙatun siyasa ya kuma faɗa cewa beijing ta ce ta ba hukumar kiwon lafiya ta who labarin barkewar cutar watanni da dama now we know that's not true too We know the WHO's country office in China reported the outbreak only after it picked up a media statement. Yanzu mun gano wannan maganar ba gaskiya ba ne. Mun gano ofishin hukumar kiwon lafiya ta WHO a China shine ya fara sanar da batun barkewar cutar bayan wata sanarwar kafafen yada labarai daga hukumar kiwon lafiyar birnin Wuhan. rashin gaskiyar beijing a kan cutar covid-19 ya taimaka duniya ta gano halin jam'iyyar kwamnisanci mai mulkin china in ji sakatare pompeo kana yaudaran jam'iyyar kwamnisancin ya bayyana a fannoni da dama yana mai misali da rubuta sansanin horar da sana'o'i a kan sansanin da take ɗaurin mutane a matsayin gidan yari abin da ya kira rashin gaskiya da kuma kakaba dokar tsaron ƙasa a kan hong kong wadda ke rushe tsarin bin doka da oda a birnin duk da alkawarin da ita beijing ɗin ta yi a wata yarjejeniya tsakaninta da birtaniya cewa hong kong za ta samu cikakken ikon cin gashin kai sakataren harkokin wajen amurkan ya ce ya yi imani yanzu fiye da duk wani lokaci cewa duk mutane masu sha'awar walwala da demokuraɗiyya a faɗin duniya sun fahimci mummunan tasiri da gwamnatin kwamnisancin ke yi a waje da cikin ƙasar ta china za su kuma ba da haɗin kai wurin mai da martani ga ayyukan china na ƙoƙarin murƙushe ƙasashe masu 'yancin kai da bin doka da oda don amfanin mutane a ko'ina a faɗin duniya. Da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ne tamar abari nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.